mai horza 'yan wasa na super eagles wato sunday olise ya ja kunnen 'yan wasansa da kada su yi wa 'yan wasan swaziland kallon biyu ahu domin su ma ba wani lasa ba ne a filin taka leda ƙasar ta swaziland ita ce ta 130 a jerin ƙasashe masu taka leda a duniya kamar yadda ƙididdigar fiba ta nuna inda ita ko najeriya take ta hamsin 59 ya ce 'yan wasan swaziland ba kwallon yadawa ba ne kuma gashi a filin su za a doka ledar ya ce 'yan swaziland sun girgiza gini mu ma kuwa tanzania ta rike mana wuya a wasan da muka buga da ita a dar salamu a watan satumba dan wasan gaba na watford odion igaho ya ce zai shirya buga wasan tabkar yadda zai shirya buga wasa idan za su buga da arsenal